Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. rahotanni daga jihar zamfara a najeriya na cewa da yammacin jiya asabar masu garkuwa da mutane sun sako 'yan matan nan tagwaye da suka sace tun watan jiya an sako hassana da husaina ne bayan da aka biya kuɗin fansa da adadinsu ya kai naira miliyan goma sha biyar da aka samu tarawa da taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar zamfara sai dai an sako tagwayen ne kaɗai ba tare da 'yar uwarsu sumayya ba wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin dauren wakilin sashen hausa na murya amurka murtala faruk sanyinna ya zanta da ɗaya daga cikin 'yan uwan yaran abubakar muhammad zurmi to a gaskiya dai 'yan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu ita sumayya tana can kuma sumayya dai yarinya ce ita ma shekara ɗaya aka yi mata aure yanzu kuma tana da juna biyu yanzu haka so ita ɗaya yanzu ta rage can da ita da mutum uku ya zan su hudu kenan wanda aka ɗauka dai daga garin dauran To shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka bukata me yasa kuma basu saki ita Sumayya ba? Ai ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita Sumayya za ta bada miliyan ɗari da hamsin su yan tawaye za a bada miliyan ɗari. Kowane farashin shi daban-daban ne suka yi. To duk yake aka ana ƙoƙarin a ga cewa an haɗa gaba ɗaya an aishe su su wanda dai suka yi garkuwa da su sun ki yarda da haka sun ce dole dai su yan tawaye nasu daban Sumayya data daban sauran waɗannan 'yan ƙananan yaran su ma biyu daban shi ma wancan siraji shi ma nashi daban a can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen shin kuna da tabbacin cewa ita sumayya tana nan a raye tare da su eh, lallai tun da shekaran jiya can ma ai baban da shi abubakar yusuf ya yi magana da ita kwanan baya ma haka suka ce muna za su kashe za su kashe za su kai suna tare tare dai ne amma duk da roƙon da muke mahu cewa da Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu to alhamdulillah bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din. To a gaida Murtala Faruk Sanyi na tattauna wasu da Abubakar Muhammad Zurmi. A jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar California domin ganewa idanunsa irin barnar da mummunar wutar daji ta jihar ta yi. babu wanda ya tunanin irin wannan abu zai iya faruwa a cewar shugaba trump lokacin da yake tafiya cikin gidajen da wutar ta lalata a garin paradise da ke arewacin california akalla gidaje 700,000 sun kone haka kuma mutane 76 sun rasa rayukansu sama da mutane 1,000 sun ɓace ba a san inda suke ba wutar dajin da aka yi wa lakabi da campfire yanzu ta zamto wutar daji mafi muni da aka taba gani a tarihin jihar california sama da 'yan kwana-kwana dubu 5,500 ne ke kokarin ganin sun shawo kan wutar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta ce matsayar da aka fitar kan akan kisan ɗan jaridar jamal khashoggi bai kai ga gwamnatin amurka ba gwamnatin shugaba trump tana da matsala da rahoton da ya ce wasu jami'an amurka sun ce hukumar yan asirin tsaron ƙasa cia ta yi imanin cewa yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ne ba da umarnin a kashe kashoji wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar na cewa rahoton da aka fitar da ke cewa gwamnatin amurka ta kammala bincikenta ba gaskiya ba ne 'yan sa'o'i kafin a fitar da wannan sanarwar jaridar the washington post ce ta fitar da rahoton da ke cewa hukumar cia ta yi imanin cewa yariman saudiya ne bayar da umarnin kisan daraktar hukumar cia Jean haspel da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo sun yi wa shugaban amurka donald trump bayani kan batun ta wayar tarho a jiya asabar kafin ya hau jirginsa zuwa california da yake magana da manema labarai a lokacin da yake ziyara a california Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta fitar da rahoton ta ranar Talata kan wanda ya kashe kashoji. Akalla mutane 40 sun rasa rayukansu a Siriya ta hanyar wani hari da rundunar kawance da Amurka ke jagoranta ta kai a cewar kafan labaran Siriya da kungiyar da ke sa ido a kan rikicin Siriya mai cibiya a Birtaniya. an kai har-haren ne ta sama a ƙauyen abu Husin da ke kusa da garin hajin da ke a gabashin siriya yankin da aka fi sani da elzo da ke bakin iyakar siriya da iraki ya zuwa yanzu dai rundunar ƙawancen da amurka ke jagoranta ba ta tabbatar da wannan rahoton ba mataimakin kwamandan manjo janar christopher kiga ya faɗa kamfanin dillancin labarin associated press cewa faɗan na da wahala sosai kamar yadda aka zata. duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan duba lamuran da suka shafi zaɓe ta hanyar gano adalci ko akasin hakan da lamura masu dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Hikaya zan gabatar. wannan mako za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta ce san ba wanda zai iya kutsa na'urorinta don sauya sakamakon zaɓe sakataren apc mai malabu ne ya ce apc ba za ta nuna fin karfi ko a mutu ko a yi rai a zaben 2019 ba duk da na'urar tantance masu kada kuri'a sai masu zaɓe sun zuba ido don kare kuri'a in ji ɗaya daga 'yan takarar gwamna na apc inuwa ya haya in mutane sun gamsu da kamun ludayinmu su zaɓe mu in kuma suna da wani ra'ayi na daban ba ma ja in ja in ji jigon apc faruk adamu aliyu waɗannan da rayun 'yan siyasa kan lamuran babban zaɓe za su zo muku cikin shirin da yardar allah masu sauraro ba za ku rasa jin zargin da magoya bayan apc ke yi cewa ɗan takarar pdp a tiko abubakar na shirin haɗa kai da wasu masana na'ura mai kwakwalwa don yin kutse a ma'adanar sakamako ta hukumar zaɓe pdp a nata ɓangaren yayin da jami'in sanya ido na ecos kan zaɓe muhammad conte ya kai wa shugaban jam'iyyar ziyara wato wuce secondos shi kuma ya zargi hukumar zaben ne da yunkurin kera na'urorin tantance masu kaɗa kuri'a don taimakawa apc ta zarce har ma da ambata jihohi irin su kano bauchi ribas da lagos a jihohin da lamarin zai shafa wannan ya sanya na garza hukumar zaben don jin ya za su iya kuwa ma'ana na'urorin su na nan lafiya kalau ba za a samu zargin yadda rasha ta yi kutse a zaben amurka donald trump ya lashe ya ta sha kaye ba ga kwamishinan wayar da kan jama'a na hukumar barista festus okoye ba wanda zai iya shiga database na inec ice zai cire information muna da ma'aikatan da suna duba inec processes suna duba inec database da rana da safe da yamma wanda ya ce zai iya shiga database na inec isace wani abu ba zai iya ba abun da nigerians muna shorin nasu ko min da ya kamata a yi a kan zaben nan zai mu yi ko min da ya kamata a yi mutane su je pulling unit su yi zaɓe a lafiya zai mu yi ba wanda zai iya influencing wannan inec ice zan kawo kudi da yawa ba presiding officers ba inec chairman ba wannan ba wancan da declaring result ni ne zan ci ba wanda zai iya yi wannan abun da ya kamata a yi wanda ina so a zaɓe shi ya kamata party zai yi campaign mm-hmm. insha Allahu muna nan goma sha shida ga Fabrairu mu ga yadda za ta kaya. Sakataren APC mai malabu ne ya ce jam'iyyarsa ba za ta bi tsarin ko a mutu ko a yi rai kamar yadda Obasanjo ya zayyana zaben bakwai ba. Tun da shugaba Muhammadu Buhari ya hau karagar mulki ba inda muka nuna fin karfi. Da za mu nuna fin karfi da ba mu faɗi a Anambra ba, da ba mu faɗi a Bayelsa ba. Saboda haka cin kogi da muka yi a zubin farko kowa ya san cewar karbuwa ne na jam'iyyar a ƙarƙashin karkashin shugabancin mahmud buhari sannan kuma cin ikiti da muka yi karbuwa ne dama kuma kowa ya san me ya faru a ikiti a wancan karo sannan kuma washin dama jihar mu ce sannan cin ondo da muka yi nan ma zaɓe muka ci ba inda muka nuna fin karfi ita hukumar zaɓe kanta ta san cewa an saka mata mara ba a takura ta kamar yadda aka so a yi a 2015 ba to ba wani maganan cewar akwai wani takurawa da apc ta yi ko gwamnatin apc ta yi ta wajen hukumar zaɓe hukumar zaɓe suna cin gashin kansu a ah, ko kwanan nan yanzu haka muna kotu da su a zamfara ai ba mu ce dole da karfi da muna tursasa kamar yadda da aka saba sun isa su ce ba za mu sa ɗan takara ba yanzu muna jira abin da kotu za ta ce duk abin da kotu ta faɗa da shi za mu yi aiki su ma dole su bi umarnin kotu to wannan duka ya manuniya ne cewa shugaban mamul buhari baya katsalan da akan harkan zaɓe akan abin da su hukumar zaɓe masu zaman kansu suke yi wani abu ne da suke yi suke bin ka'ida su ma haka kuma shugaban muhammadu buhari kowa ya san shi da bin ka'ida musamman ma abin da ya shafi doka baya so a taka doka saboda haka ba ma wani mai kawo wannan magana ga dai misalai barkatai saboda duk mai son gaskiya a bayyane take a ce dai jam'iyya da shugaban ƙasa yake ciki a ce bai kai ɗan takara ba kuma hukumar zaɓe ya ce ba zai karbi ɗan takarar jam'iyyar ba a wata jiha kuma har yanzu din nan ba a kira kowa aka tursasa shi ba aka ɗauki hanyar kotu to wannan ma ya ishi mutum misali ya kamata mutane su san cewa shugaban muhammadu buhari ya saka musu mara suna da cin gashin kansu suna da cikakken iko akan abin da ya shafi zaɓe su ne kuma su ma ka'ida suke bi mu ma kuma ka'ida muke bi kamar yadda shi shugaban muhammadu buhari kullum yake cewa kada a yi abin da zai saba doka dama zaɓe ya gaji takaddama wani ya ce shida ne wani ko ya ce tara ne bisa daidai inda yake tsaye inuwa yaya mai takarar gwamna daga yankin arewa maso gabas ya ce sai fa an kasa kuma an tsare ina shawarta mu domin demokuraɗiyya dai ba za a fasa ba kuma gwamnati in ba ka zaɓi wadda ta gaskiya wadda ka ƙaunata wanda za ka iya zuwa ka ƙalubalanci shugaban da ka zaɓa ba ka bari aka rubuta zane aka cutar da kai to wannan sai ka kuka da kanka saboda haka mafi sauki mafi ƙarfi ga jama'a shine su tsaya a kasa a tsare a raka a jira a bada sakamakon zaɓe na gaskiya akwai zargin yawanci daga baya idan kamar mutane suka tafi ana iya sauya alkaluman zaɓe. Eh, kwarai bil haƙi kwarai ai ni kai na cutu da haka na san ana yi kuma watakila wasu suna jajirce akan haka da su ci gaba da yi. akwai kamfen ko akwai bayanai da masu adawa da kai cewa ba mamaki kai ɗan birni ne mutanen birni ne kawai suke iya hulɗa da kai. Allah sauwaƙe ai ni a gona babu birni babu ƙauye domin da wahala da fatara da talauci da akubar wahalar zamantakewa Basu ba su da idanu ko kai balarabe ne ko ba ne ko ba haushe ko gizim ko ba karkare ba ruwansu ila da wani bangare ka fito ko wani sashe sannan ba ruwansu da kuma kai wani addini kake duk waɗannan al'amura fannin mutane ne suke kirkiro su bisa cutarwa ba bisa gaskiya bilhaki da gaske ba idan ka lura duk yanzu yanayin da muke cikin nan dukkan mun nan gaba ɗaya mu a yi ƙauyen ne ba wani zancen wani hujja da zai kawo ka wani birni da wani ƙauye a tsaya a yi siyasa ta gaskiya a tsaya a yi siyasa ta matsalolin da suka damu mutane ba magana wani ƙauye ko birni ba ai inda aka tsaya aka yi aiki da gaske nan ne za ka ga cewa ya zama birni to mu mai da ko ina zama birni dukkan mu yan ƙauye ne amma Muhammadu Nuhu ni za ka faɗa wa ɗan ƙauye gane cewa ka san matsalarsa ba kamar yadda misali za a ce muna hira abujan nan mu mutanen birni ba ne to ainihin zamantakewa na kusan rabbi. rabin rayuwata da mutanen ƙauye nake yi tunda a gombe nake a gombe nake zanne a karkarar gombe nake ma'amalata ta da jama'a kuma nan ne ma aka fi sani na ba inda ban shiga ba arewaci maso gabar inna ba ƙauyen ni in kana kirga gari daga kwanar mai saje iyakanmu da adamawa zuwa gadar galda iyakacinmu da yobe zan kirga maka gari dubu waɗanda ma ina da mutanen da nake mu'amala da su to kuma sai ka ce min yaya daga wuro dole ka tafi jaura garba shine iyakacinmu ta gabar da yamma tsakaninmu da bauchi da borno zan kirga maka gari dubu dukkansu kuma mutane ne da muke mu'amala da su to kuma sai me ai ba inda ban sani ba kuma ba inda ba su sani ba ina fata mu ta tafiya ta gaskiya ba ta yaudara ba shawari a nan me zai hana dun mai rajista ya fito ya zabi wanda yake so mu ga ranar rinjaye da kuma rashin rinjaye a nasa tabaron jigon apc daga arewa maso yamma mafi yawan kuri'a faruk adamu aliyu ya ce a bar mutane su nuna gamsuwa ko akasin haka da karawa da cewa apc ba za ta samu yawan kuri'o irin na baya ba amma za ta kai labari cewa mun 'yan najeriya don allah don annabi su fito su zaɓi duk wanda suke so idan wannan tafiyar da muke 'yan najeriya ba su amince ba suna da damar canja mu ai magana ake ta ƙasa shi yasa ake demokradiyya a sabunta yadda mutane to an zo yanzu Allah ya kamu shekara ta kamu muna fata jama'a za su yadda da abin da muke amma kamar yadda faɗa idan jama'a suke cewa yadda ake tafi a ƙasar nan ba shi ne daidai ba sun baro sai su yi kansu zabi. babu wata tilastawa ko kuma takaice apc ba wata na cewa lalle ilalla sai ta dawo mulkin nan bakina. bari ma in faɗa maka ai in ka kula shugaban ƙasa da yana cewa apc sak ko kuma ya ce sack. to yanzu an lura cewa tsakani da Allah ba wanda ya ce duk mutumin da yake jam'iyyar APC mutumin kirki ne ko duk mutumin da yake jam'iyyar PDP mutumin banza ne a'a dukkan mu 'yan najeriya ne akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar pdp akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar apc saboda haka duk 'yan najeriya shugaban kasa ya faɗa don allah jama'a su fito zabi zaɓi wanda suke so kaga bai ce a zaɓi jami'ar apc kawai ba a'a wanda jama'a suke so suka dace a zaɓe su saboda haka idan apc ta tsaye da mutumin da bai dace ba jama'a su yi kansu hukunci wannan shi ce magana ta gaskiya demokradiyya kenan da adalci Harun Adamu Aliyu muna ganin ka TV a wajen taruka kana zaune kusa da shugaban Muhammadu Buhari kana dariya. Amma ko wanda ya ce min kai an ya faru din nan ba ke yake ba dariyan nan bata kai zuciyar ka ba. <laughs> To ai ban san eh, me yake nufi ba kuma da duk wanda ya sani ba na yin abin da ban yarda da shi ba na yarda da muhammadu buhari na yarda da gwamnatinsa kamar irin mutane da suke cewa ya har yanzu ba da mukami na farko a matsayina na musulmi na yi tawakkali na yadda cewa daga ran da aka haifi mutum zuwa ran da zai koma akwai abin da Allah ya hukunta zai na ɗaya kenan na biyu kuma ba ai duk wannan abin da muke ba na idan kan kaina bane sai muna da ƙasar ma tukuna kafin a samu maganar matsayi saboda haka ina tabbatarwa da mutane cewa ni da Buhari mu ta ba mu koma bangaren rayuwar jama'a kan zaben 2019 kuma mu fara daga dan takarar majalisar wakilai daga Neja Sa'idu Musa Abdullahi. Mun san abubuwan da su suka yi lokacin da aka ba su dama mun san kuma abin da Baba Buhari ya yi tun da ya samu mulkin kasar nan akwai abubuwa da dama ko tsare tsaren yadda ake kashe kuɗi ba ya canza da yadda aka saba da kamun ta wannan wani mai gida na yake nuna min wani gida cewa an sa gidan a kasuwa ya kai wurin shekara biyu har yanzu na ba mu samu mai saya ba in can baya ne dan gwamnati zai fito ya saya ma yau fa ba wanda ya sai wasa da kuɗin jama'a canji ba a samun shi da gaggawa kana so ka ce nasara ce a fidda gida za a sayar a kasa saya wannan yana nuna arziki ne ko yana nuna talauci a to wanda ya fitar da gidan ta yaya aka ya samu gidan irin tambayan da ya kamata mu yi masa kenan yau irin rayuwar da suka saba da shi da ne bai yiwu ba yau abin da yasa suke fito da irin eh, kadarorin da suke so su sayar kenan yau amma talakawa nawa ne yanzu suke da gidaje gwamnatin janar buhari akwai abin da suke cewa family housing fund tsari ne da zai ba da talaka dama ya samu gidan kansa mutane su yi hakuri in gwamnatin mu ta apc ta kara shekara hudu insha Allah za su yabe mu da muke so su yi hakuri a jure wannan dan wahalan da ake yi da ikon Allah nan gaba kowa zai zo ya ba ma gwamnatin namu na APC. Na'am, demokuraɗiyya gwamnatin jama'a in fa an bawa jama'ar dama kenan. A nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah. A madadin wakilinmu na Baucin Yakubu Abdulwahab Muhammad da mai haɗa mana sauti Julie Gresham. Nasura da Mailika da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. yanzu dai wani babban al'amari da ke kunno kai shine batun yajin aikin ma'aikata kama daga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi da ma hukumomi masu zaman kansu sakamakon rashin cika alƙaluka da aka yi ma irin waɗannan ma'aikata ko kuma neman wani ƙarin buƙatu nasu wanda a kasari akan tsunduma cikin yajin aiki ne wanda dama ma'aikatan kan ce hukumomin ba sa fahimtar kowace irin yare illa yaren yajin aiki wanda hakan ne ma kaɗai zai sa wani lokacin a saurare su na ma ɗauka masu alkawari na biya masu wasu buƙatu bukatun wani lokaci kuma ko da an ɗauki alkawarin ba a ma cika ta tun a ranar shida ga watan nuwamban wannan shekara ne da kungiyar kwadagon najeriya suka yi barazanar shiga yajin aikin gama gari sakamakon gaza biya musu bukatunsu na naira biyan karancin albashi na naira dubu talatin ga kowane ma'aikaci a kasar inda wasu gwamnatocin jihohin suka ce ba za su iya ba wasu kuma suka ce a shirye suke su yi hakan wani ga bisani da aka sasanta a kuma jingine wannan yajin aiki duk da cewa har rana mai kamar ta yau waɗannan bukatu nasu bai kammala ba amma ana nan ana ci gaba da tattaunawa a kai su ma kungiyar malaman da ke koyarwa a jami'o'i da ake kira asu sun shiga nasu yajin aikin ne tun a ranar hudu ga watan nuwamban wannan shekarar sakamakon wata yarjejeniya da suka ce gwamnatin bata idda ba wannan yajin aiki dai ya kasar harkokin karatu a jami'o'in kasar nan hakan dai ya sa na tambayi shugaban kungiyar malaman jami'ar maiduguri dr dani mamman ko bai ganin wannan yajin aiki ya sake mai da harkokin karatun ɗaliban baya ganin cewa dama ana fama da matsalan abin da ya shafi harkokin ilimi a wannan shiya kali abin da ke cewa jami'o'in da kake gani a najeriya jihar borno kallon mu mu ne wanda za a ce mun cika daidai don ba wanda suka fi wuce mu yanzu october 3 muka dawo ba duka yanzu wasu jami'o'i ma suna kan exams na second semester kafin strike nan kamar yola ba don strike nan ma suna kan exams na second semester wasu dai sun koma a october din na biyu mun ɗauka wannan into consideration shi yasa ka gani lokacin da muka shiga strike din muka zauna muka yi shawara muka ce fa mun roki management administration kare a tura yaran nan a rana guda a ce an rufe jami'a su tafi domin akwai security implication ba da ta hanya ɗaya muke da shi kwal daga nan zuwa da maturu ka saka yaran nan kudin mota zai karu wani motan shi ba zai iya iso da maturu ba ma zai ce zai kai yara zuwa jos komai zai iya faru muka roke su bayan wannan muka zauna da su sug kungiyan eh, ɗalibai eh, esco nasu din kenan muka tattauna muka ba su hakuri akan su yi a hankali a zauna kar a yi abun da gaggawa da mu da su din har yanzu muna jira abun da gwamnati za ta faɗa a har yanzu yau sati daya da muke strike nan gwamnati bata ce uf a kan ce e ga abun da muke ciki ba to in ba haka mun fi kowa damuwa yanzu dai wannan yajin aiki babu ranar koma kenan sai gwamnati ta waiwaye ku in gwamnati ta waiwaye mu wallahi ko gobe za mu koma a wani bangaren kuma su ma'aikatan da suka aje aikin su ne da ake kira pensioners suka yi wata zanga-zanga a garin maiduguri inda har suka rufe kofar shiga sakatariya sakamakon abin da suka kira rashin samun su na tsawon shekaru da dama duk da cewa sun bauta a kasar har na tsawon shekaru talatin da biyar wasu kuma daga ciki wasu ma'aikatan da suka shafe kusan shekaru uku ba tare da samun albashin su ba sakamakon aikin da ke gudana a yanzu hakan na tantance ma'aikata a jihar borno ana hawa wakili na yi ritaya yau shekara na shida ba ni zuwa rika mana pensioniyan mu yau shekara biyu da wata daya eh? hannun babu da shi ga yara ga yunwa alibu ba ni yanzu wannan batun da kuka yanzu jama ya ci ga wani ba to yara na babar suna na baba gana ne ni ba ba ne ni ma'aikata ne ba su sallame ni aiki ba kuma wata talatin ban samu salari nawa ba ga yara marayu ba abinci an kore mu a gidan haya ba inda za mu sa kanmu wata talatin ban samu salari nawa ba kuma ba kore ni aiki ba ni ma'aikatan jini

garinmu ba an rike mana har yanzu muna da yara makaranta local education ma mun gagara saboda haka muna son gwamnati ta bamu kudin mu mutumin nan zai faɗi fa eh zai faɗi kuɗin da zai faɗi sunana Muhammadu Babale yanzu wata na 23 ba fento ba komai yan uwanmu duk sun mutu mu muna jin yunwa da azumi za mu zo a sanya mu a rana a ce za a yi kaza a yi kaza mun tafi babu a ba mu mu don Allah don annabi a ba mu shi ma alhaji muhammad imam wannan asalin jihar borno ne da ya ce ya kamata gwamnatin jihar ta taimaka wajen biyan waɗannan mutanen hakokinsu cikin lokaci waɗannan dattawan da suka gama aikinsu a zo a biya su akwai paris club first and second trench da aka baya president muhammadu buhari ya bayar don a biya mutane fenshi da gratitude me aka yi da waɗannan kudaden dumbin kudade aka ba all the state governments borno inclusive me aka yi da waɗannan kudade shi sa muke eh, rokon gwamnatin jihar borno su zo su biya hakkin wayannan bayan allah a saukar musu da wannan wahala da kunci da suke shine wayannan dattawan da na gani a tv halin da suke ciki dattijo dattijiya shekara saba'in ta saya tana kuka tana ihu wayo allah ina zan sa kaina da allah tausaya musu kwamar tatis ali abana dai shine shugaban kungiyar kwadago na jihar borno yadda aka yi ba nan ba daidai ba ne duk abinda da ana yi akwai hanyar da aka bita da ya dace bai kamata wayannan da suka sha wahala sun shekara talatin da biyar sun shekara 60 a ce wai yau ai ai disengage nasu kuma ba a biya hakin su ba ba daidai bane ya kamata wayannan da za a duba su a kula da su kamar kwai sai dai shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya yi bayani game da dalilansa na samun wannan jinkirin kamar haka kaga ana ihun biometrics din jama'a sofa an yi capturing 20,514 civil wayanda suke karban hakkinsu dubu ashirin da dari biyar da goma sha hudu wanda ba ya capturing ba dubu daya da dari biyar da goma sha biyu kuma wannan duk suna da matsaloli haka nan ina da list jama'a wanda suna karban double salary mutane dari da ashirin suna karban pension suna karban salary akwai wanda yana karban pension da salary na shekara 23 gashi nan akwai wani sunansa muhammad miami yana karban salary da pension shekara 25 wannan fa jacob michelian zada yana karba shekara na 11 years yana karba shi ya sa muka doki matakin biometrics na ba za mu so muke hakkin kowa ba kuma dole mu ba ku hakuri haka su ma wasu ma'aikatan matatar man fetur na garin maiduguri ake kira nnpc wato ma'aikatan wucin gadi su gudanar da wata zanga-zanga kan rashin samun hakokin nasu har na tsawon watanni bakwai gama abin da wasu suke cewa eh, mana wai eh, a yi eh, akwai suna asibiti mun yi magana in an kira waya sai kowa ya ce wai abin ya fi karfin sa kowa ya ce ya fi karfin sa da wajen waya ne eh kuma manajan ya kira irin manajan ah, abun Abuja kira Abuja a ce ya fi karfin su to wani zamu mu zo amma in abu ya faru a nan idan aka zo sun iya a kama mu a zo a ce wani abu ya faru amma in salari mu na ce ya fi karfin su eh fi sabin lai sabin mu eh we are sabin mu makaranta Hussein Mohammed makaranta yalan mu duk an kore za makaranta ya mu ga wai muna ya yalan bizi ba kuma mun ga musu halin wata bakwai ne ba mu ba very critical condition critical condition akwai yaran yana ni ni ni gidan suna na abdullahi aliya bagana ah, da niklina ne a cikin nfc depot ba biya mu ba for 8 months sa'annan salary mu 7000 na nfc muke muke aiki muna gidan haya a irin wannan rayuwa na yanzu we have nothing to eat gashi wasu daga cikin mu paralyzed ya buge su suna hospital no money for treating for, for treating them so saboda haka muna kira hankali gwamnati sai dai a lokacin da yan jaridu suka tunkari manajan matatar man fetur din da ake kira Nasiru Gaji barazana ya ma na cewa

irin waɗannan matsaloli na rashin samun haƙƙi ko kuma albashi ko ma fansho ko ma haƙƙin mamada daga hannun gwamnati na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da yanzu haka ake fuskanta a wannan ƙasar musamman ma a manya-manyan hukumomin gwamnatin ko da kuma akwai buƙatar sake duba irin waɗannan al'amura don kawo ƙarshen irin waɗannan yaje-yajen aiki ko kuma bore da akasari ma'aikata ko kuma ma'aikatan wucin gadi kan yi na rashin samun aikin nasu a kan lokaci haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ba ku ishara ke ma wani ya yi gida ya yi motun ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗauna ku. Wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifan duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa in yayi gado ya ƙare, yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa, ga rediyo ga canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sannan wani ba shi da ke so a kudu ga Allah na ƙauna ku. Allah na ƙauna ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu wani aibu yi wa Allah ya ji zaɓi. To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. music and